Abba Ibrahim Abba Ibrahim eh Abba ke Abba hankali Abba hankali Abba hankali Abba hankali Abba hankali Abba hankali Abba hankali Abba hankali Abba Abba ya kai Abba ya kai Abba ya kai Abba daga jihar Kano shi nasara wallahi Abba shi nasara daga jihar Kano Abba shekai daga jihar kano abba ke nasara daga jihar kano abba abba ibrahim abba abba ibrahim ya kare jihar delta abba ibrahim shekai